wali jami'il muslimin al'ajara wal mathuba malam tuwajir ya ce allah nake roƙo shi kaɗai ya cika mana sakamako da mu da shi ibnu taimiyya da dukkanin musulmai ya cika mana sakamako da lada wa an yarfa'a hufi a a'la illiyin ya kuma ɗaga darajar shi a cikin mafi ɗaukar daraja ta wurin mutanen kirki wanda suke a illiyin ma'allazina an'amallahu alaihim tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina Allah ya sashi a cikin waɗanda ya musu ni'ima daga cikin annabawa wasu diƙina da wanda suka gazgata Allah wa shuhada'i da waɗanda Allah ya ba su da shahada wa salihina da mutanen gari wa hasuna ula'ika rafiƙa. babu shakka waɗannan tawaga sun kai abin a ce su ne tawagar ka waɗanda za ka zama abokin zamansu haka muke ƙara saka mala albani a cikin wannan addu'a domin wannan littafi wataƙila wasu mu ma kafin su ji sunan shi a baki albani ba su taɓa jin labarin hamawiya ba sai da malam albani ya dawo daga yola ya ce za a yi karatun hamawiya tun ana rumfar kwano a kawo mutane suka siya mutane ba su ma san menene ke ciki ba ba mu nan kaɗai ba a ƙasar nan gaba ɗaya sai malamai ɗaya shi ya kawo wannan alheri da haka Allah ya bashi ladan da yake ba mutumin da ya yaɗa alheri a cikin mutane Allah ya ba shi ladan da yake ba mutumin da ainihin wato ya raya wata matacciyar sunna ya Allah ka bashi ladan da kake baiwa mutumin da ya alheri mutanen bayan shi suka ba alherin a ƙasa mala ya ce masadiru tarjama ga wuraren da za a iya karanta tarihin shekul islam ibn taimiya daga ciki akwai littafin a tazkiratu wal itibar wal intisari lil abrar difa'an an ibn taimiya wannan littafi wallafan malam imaduddin ibn ibrahim al-wasiti wanda ya yi shi don kare ibnu taimiya wannan littafi ya da ta haƙiƙin aliyu ibnu aliyu hassan abdulhamid ali hassan abdulhamid kenan ko al'asari sai kuma littafin nahiyatun min hayati shekul islam ibn taimiya li khadimihi wanda ɗaya daga cikin masu yi ibn taimiya hidima ya rubuta shi shine ibrahim ibnu ahmad al-ghiyani ta haƙiƙ muhibbuddin al-khatib a wannan zamani an yi taƙiƙin shi malam muhibbuddin al-khatib shi ya taƙiƙinsa sai kuma littafin al'uqudud durriya fi manaqib shaykh al-islam ibn taymiya libn abdul hadi mun yi magana akan shi ba su ɗaya ba su biyu ba ko akwai kuma littafin al'alamul aliyya fi manaqib shaykh al-islam ibn taymiya na wancan malami al-hafiz umar ibn ali al-bazzar akwai kuma asma'u mu'allifati shaykh al-islam ibn taymiya wanda ake dangantawa ga ibn qayyim duk da yake akwai tababa game da dangantawa akwai kuma qit'atun min maktubi shaykh shihabuddin ahmad ibn murri alhambali wato wani bangare na rubutattun wasiƙa da malam ahmad dan murri alhambali ya rubuta ahadu talami zati shekhul islam ɗaya ne daga cikin ɗaliban ibn taimiya ila hanabilati dimashqa ya rubuta saƙon zuwa ga masu bin mazhabin hambaliya mazauna garin dimashq sham ta haƙiƙin muhammadu shaibani akwai alwafi bil wafayat na al'imamu safadi as-safadi ɗaya ne daga cikin ɗalibai waɗanda suka zo makarantar ibn taymiya ƙarshe ƙarshen rayuwarsa amma shi ma babban ɗalibi ne a makarantar zahabi da littafan nan musamman wafi akwai shi anan yana daga cikin littafai kwarai da suka kai matuƙa wajen yin tarihin ibn taymiya mun yi magana akan shi a baya al-imamu safadi kenan ka karanta shi a cikin juz'i na bakwai shafi na sha biyar zuwa na ainihin talatin da uku akwai kuma fawatul wafayat fawatul wafayat na al-imamu al-katabi wanda wannan wafayat kaman ƙarishe ne na abin da ya kubuce ma wancan alwafi bil wafayat din a cikin mujalladi na ɗaya shafi na 74 zuwa na tamanin. sai kuma littafin albidayatu wan nihaya na al'allamatu ibn kathir a cikin mujalladi na 14 shafi na 135 zuwa 140 akwai duwal islam shine tarihul islam kenan na al'imamu zahabi zahabi a shafi na 400 ashirin da tazkiyatul huffaz har ila yau na zahabi ne a cikin shafi mujiz'i na hudu mujalladi na hudu amin a cikin lamba ta shafi na dubu daya da dari hudu da casa'in da shida zuwa da casa'in da takwas da kuma ziyulul ibar a cikin shafi na tamanin da ainihin hudu da mu'jamu shiyukh na al'imamu zahabi a cikin juz'i na ɗaya shafi na hamsin da shida zuwa da bakwai da kuma zailu tabakatil hanabila na alimam ibnu ibn rajab bin al ibnu ibn rajab shi ma yana daga cikin wato jikokin ibn taimiyya a ilimi domin shi kuma sibul qayyim ne malaman shi wannan yana daga cikin manyan malamai ibn rajab kamar yadda aka sanya da sharhin bukhari ya da littafai ga sanan dubga dubga babban malami ne a cikin mujalladi na hudu shafi na 387 zuwa 400 da ainihin wato takwas duka littafan ga sanan galibin su a wannan kanta da ke dama da ni akwai littafin ainihin wato al-raddul wafir libn nasir al-dimashqi shi ma mai da martani ne ga wasu wanda suka nemi su aibata ibn Taimiya akwai risalatun qasira fi fadli shaykh al-islam ibn Taimiya wa mahabbati ahli al lahu takaitaccen littafi mai nuna falala ibn Taimiya da kuma nuna kaunar da masu ilimi suke masa wallafan abdullahi ibn hamid muhammadu shaibani ya yi ta hakikinsa akwai littafin addurar kamina fi a ayanil mi'ati thamina na ainihin al'imamu al-hafiz ibn hajar al-asqalani mai fatuhul bari shi nan shi ma anan a cikin mujalladi na ɗaya shafi na 154 zuwa 170 sai dai cojin shafi 20 da wani abu kenan yana tarihi wannan littafai in ka je kana karanta su kowane ɗabi'arsa akwai wanda zaka tara littafin gaba ɗayan shi akan ibn taymiya ne akwai wanda zaka tara littafi ne tarihin mazaje ne mabambanta kaman wafi bil wafayat kamar fawatil wafayat akwai kaman shi wannan adurul kamina tabakat ne na malaman da suka rayu fil mi'ati thamina adurul kamina zinariya wadda take ainihin wato ta can ƙasa fi a ayanin mi'ati famina game da a ayan sanannun malamai wanda suka yi fice a ilimi a cikin ƙarni na takwas shine al mi'ati famina to wannan littafi babu shakka ibn ibn ya yi ƙoƙari sosai wajen tara tarihin malamai yayi magana sosai akan ibn taymiya akwai kuma littafin taqrid lil hafiz ibn ala radd wafir ibn nasir taqriz wato kaman wani yabo ko forward da ibn ya yayi akan littafin can na ar wafir na ibn nasir shi ma muhammad nishebani ya mashi taqiqi akwai kuma al safi na ainihin jamaluddin abul mahasin a cikin juz'i na ɗaya. shafi na 358 zuwa 362 akwai dabaqatul huffaz na limamu suyuti a cikin shafi na 520 zuwa 521 akwai shadaratul zahab fi akhbar man zahab ko a cikin juz'i na shida shafi na 80 zuwa 86 akwai alkawakibu durriya fi manaqib ibn taymiya na mar'i ibn yusuf al-hanbali wancan dai ainihin wato ɗaya daga cikin ɗaliban ibn taymiya shine yi shi akwai ashharatu zakiya fi sana'il immati al ibn taymiya har ila yau na mar'i ibn yusuf al akwai al badr tali fi a'yan al qarn tasi wanda shaukani yayi ci gaba ne daga inda malamin can ya tsaya shine ibn hajar ibn hajar yayi yi durrul kamina fi a'yan al mi'ati thamina karni na takwas sai shi ma ya zama ya mutu a karni na takwas din da sai kai kuma da ka zo daga baya shaukani sai ka ce to ga albadru tali farin wata wanda ya fito game da tarihin alƙarni tasa malaman ƙarni na tara bayan wancan kenan kamar zail ne akan abin da ibnu hajirin ya yi allah ya ji kansu da rahama ga baki ɗayansu a cikin mujalladi na ɗaya shafi na 63 zuwa 72 akwai alƙaulul jali fi tarjamatu sheikh taqiyuddin ibnu taymiyat alhambali na malam safiyuddini alhanafi wato ya yi littafi don tarihi bin tafiya da bayyana darajojinsa akwai littafin jila'ul ainai fi muhakamatul ahmadai jama'a wannan littafin dole mu tsaya mu sauke lamba akan shi mun ta ambatan suna littafin muna wucewa saboda galibin su sunayen kawai ma muka ji wasu ba mu taba karanta su ba da sauransu Allah dai ya fi mana <coughs> duk abin dan kifanci ne abin da ya faru shine akwai malam ainihin wato al'alusi shine khairuddin nu'man ibn mahmud al-alusi malan dan malam malan alusi mai tafsirin ah, ruhul bayan ko ruhul ma'ani na ruhul ma'ani <coughs> babban tafsiri aka rubuta a kamar shekara 100 da wani abu da suka wuce zuwa 200 babban malami ne daga cikin usra ta malamai usra ta malamai da aka sani a ƙasar bagdad da an ce usra ta afandi alusi kowa ya san su dangin malamai ‘ya'ya da jikoki da kakanni ina fata mun fahimci wannan sai suka zo duk da a lokacin ana fama da matsaloli a rayuwa na dangane da daidai lokacin da turawa suke kururuwa ne ta mulkin mallaka turawa sun fito da maitarsu game da kasashen musulmai da ƙasashen afirka game da mallake su da canza musu aƙidu canza musu manhajin rayuwa kawo musu kiristanci da ainihin globalization kawo kuma corruption na mulkin dimokuraɗiyya da kuma satar arziki wannan shine asalin ma'ana mulkin mallaka a dai lokacin ana wannan kururuwa kuma a dai lokacin wato bid'a ta yi zarciya akan al'amari na sunna sai Allah ya fitar da wannan usura ta dinga haifar da malamai waɗanda Allah cikin ikonsa ya sa su akan seti akan fitra ta ilimi mai kyau musamman shi wannan matashi mai suna nu'man ibn mahmud allah ya taimake shi ya ci karo tafan malam kuma sarki shine sadiq hassan khan ko a wannan malami na ƙasar indiya ne ko abin da ya ci karo da tafan shi wanda suke tafan sunna ne kuma ya ci moriyarsu lokacin da ya je aikin haji to yana nan akwai kuma wani malami <clears throat> babban malami ne jama'a shine <clears throat> ma'aziratan malam ahmad ibnu muhammad ibnu ali ibnu hajar alhaitami bitta'il musannat na san kowa zai yi tuna sunan nan tun a karatun hikiba ko malam haitami ibnu hajar malami har ana ce mashi shekul islam saboda yau littafan shi ya rubuta littafai sun fi ɗari ya mutu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ɗari tara da saba'in da hudu yau kwatankwacin shekara ɗari hudu kenan da sittin da biyu wannan malami ya shahara da gaba da ibn taymiya jama'a ya shahara da kiyayya haddi inda ake tarihi sai an ce mashhurun bi adawatihi ibn taymiya baya kauna ibn taymiya bai kaunar su ibn abdul da su ibn qayyim da haka duk inda ya zo yana magana in ya samu kafa sai ya soke su karanta littafin shi az karanta littafin fatawal hadifiyya na shi zan iya tana misali ɗaya biyu ko uku a cikin fatawal hadifiyya da aka mai tambaya game da matsalan hadisan sifat domin ash'ari ne jald wannan kuma shine dama wato sos na gabar kun san masu gaba da ibn taymiya akwai sufaye akwai asha'ira akwai yan mazhaba ni kashe ni akwai malaman da suka yi wanka da ruwan jahilci irin da malai yake cewa ruwan ilimi ya buge su akwai kuma waɗanda suke yin gabar saboda su kuma khalafawa ne ga irin waɗannan ma'ana malamansu ne suka ɗaura su akan taragon gabar kawai da aka kawai suka bi su yan abiyari ma sha kiɗa da ko nan da bakokin akwai waɗanda saboda ash'ariyanci sun riga sun sha ash'ariyanci sun ƙoshi ta waye gari mazhabin ash'ariya ta zama kamar ita ne asalin gaskiya da maturidiya malam iya waɗannan bayanan a can baya a a akamul a cikin fata nan wanda suke bin karatu su iya tunawa muna ɗan tsokaci ne kawai akwai kuma waɗanda saboda suna bin ɗariƙun sufaye ibn taymiya ya zo ya raga-raga da waɗannan da ake ganin waliyai su hallaj su ibnu saba'in da makamantansu ya zo ya tona asirinsu ya faɗi abubuwan da suke da shi na shari da abubuwan kyama akwai kuma waɗanda saboda suna da mazhabin da suke bi a kan shi suke addini shafi'iya ne ko hanafiya ko waye ya ba da fatawa ta saba wa tasu sai su ce ai ya saba wa ijma'i ya saba wa abin da aka sani to duk waɗannan malaman sun yi wannan gaba da shi akwai kuma waɗanda saboda kawai karatun su ne bai kai nashi sun ji ya fi su sanin abin da suke ganin sun sani irin su malamin nahawun can da muka faɗa abu hayyan ko mai tafsiri shi ma to waɗannan su ne jigajigan masu gaba da ibn taymiya tun yana raye da kuma cikin wani riko Allah babu zamanin da bai samu abokan gaba ba har yanzu din nan to sai kuma aka samu masu bin waɗannan ɗalibansu da mabiyansu da muridansu da muƙallidansu kowanne sai ɗebo jama'a shi sai zuba a taragon gaban kawai sai a ci gaba tafiya da haka sai zama su ba su sama abin da suke gaba ba kawai an musu wasiya ne inna hadiruka ibnu taymiya wa madrasatun ina fata mun fahimci wannan to wancan mutumin malam ainihin wato ibn hajarin haitami haitami ba haithami mai majma'u zawaid ba ba kuma ibn al asqalani da aka sani ba wannan ibn hajar al-haitami haitamin nan malami ne ana ce mashi imamul haramaini saboda ya zo na makka ya zo na madina kuma ya yi rubuce-rubuce da yawa jama'a to aka yi mai tambaya game da hadisun nuzul hadisun nan da ibn taymiya littafi ko da ya bada amsa ya ce to wannan hadisi mu dai a mazhabin mu ana tawili amma ba mazhabin mu kun san ba irin na malaman hadisi ne domin wannan hadisi ya batar da malaman hadisi tun ma na farko ballantana na ƙarshe sai ce ka taimiya wa tsullabi da shi ya kwatance ka gani saboda tsabar gaba bai faɗi kowa ba sai shi da ya zana magana akan littafin ko kuma aƙidan a ikhwanus safa akwai wata bakar aƙida ta watan falasifa musulmai wanda su ne suka fara addinin interfaith ƙoƙarin waffaka tsakanin bata da shirya a mai da su abu ɗaya suka ɓoye sunayensu tun zamanin banu abbas aka yi wannan suka rubuta wasu wasiyoyi da wasu maganganu da aƙidoji a cikin falsafa da ilimi na mandiki da ilmul kalam da waye ana ce ma littafin risalatu ikhwanis safa 'yan shi'a ne da batattu zindikai da makamantansu suna danganta wannan risala wani lokaci ga ja'afar Nisadiq rahimahullah ɗaya daga cikin Ahlul to da aka mai fatawa game da ingancin wannan dangantawar ya ƙaryata ingancin dangantawar wanda shine daidai amma sai ya ce malamai da dama sun ƙaryata wannan ingancin danganta ta ga Ja'far Sadiq bata inganta zuwa gare shi ba kamar da makaryata sai ya ce amma Ibn taimiyya kamar al'adar shi garin ƙaryatawan ma sai da ya wuce makaɗi da rawa ma'ana bai yadda da karyatawa da ibn taymiya ba ibn taymiya shi ma fa karyatawa yi ya maganganu kuma na ilimi da adalci ya faɗi ma asalin suwaye behind wannan rubutun amma sai da ya soki ibn taymiya akan wannan gaskiyar da shi ma yadda da ita kwatankacin su biki da ya ce ibn taymiya bai iya magana game da hukuncin wanda ya zagi annabi ba ma ashbaha al-layl bil bariha ina bata mun gane wannan misali na biyu kenan ko misali na uku ha ila yau in zan iya tunawa a cikin dai wannan littafin nashi yake cewa da aka tambaye shi ainihin wato wannan misalin ya kubuci mu ya isa ka wa misali ko a takaice dai duk wanda zai karanta littafin fatawal hadisiya ko zai ga irin wannan duk inda ya magana sai ya ce wala tagtar bi qawl ibn taymiya huwa wa tullabihi wala tagtar bi ma qala ibn taymiya huwa wa ibn al-qayyim okay akan mas'alar saki irin dai wannan saki uku a kalma ɗaya da sauransu suna nan birjik a cikin littafansa a cikin zawajin musamman da fatawal hadisiyya to daga cikin irin tambayoyin da aka mishi a fatawal hadithiya sai aka tambaye shi aka ce me za ka ce game da irin maganganun da ibn taimiyya ya yi akan sufaye da wasu daga cikin manyan malaman falsafa na musulunci irin su gazali da makamantansu me kun ya ce wannan maganganun mu mai da su ba ibn taimiyya da ya faɗe su ya faɗa ne akan mazhabin shi kuma ga hujja kaza kaza ka sai ce ku kyale ibn taimiyya inna ma huwa rajulun dalun mudillun jahilun mubtadi'un wallahi irin wannan kalmomin su ya faɗa na so a ce na ga littafin da shi nake ta nema da na karanta daga cikin mutane sun ji amma littafin yana nan anan sha Allah zan yi mana photocopy daidai wajen ina da shi a cikin ainihin system ina soft copy ya faɗi maganganu na batanci da sharri ya ma ibn taimiyya ƙagen fatoyin da ibn taimiyya bai yi ba wasu kuma ya canza maganganun cewa ibn taimiyya ya warware ijma'i akan mas'ala kaza da mas'ala kaza da mas'ala kaza ya ya yi ya kaftare girma annabi ya ce ba a ziyara annabi ya yi kaza ya yi kaza ya yi maganganu munana masu ɗaci waɗanda duk mutumin da ke da insafi ba zai yi su ba to kaga wannan shine wa ainu rida an kulle aibin kalilatin kama anna aini saqdi tubdil masawiya idan yadda to tana ainihin kau da kai daga kuskure amma idan kiyayya fa to duk inda ta ga wani abu abun nan sai ta faɗa Ah, me yake cewa ne me dai mawaki yake cewa idza sami'u khairan dhukirtu zukirtu bihi his danni wa idza sami'u sharran dhukirtu bihi azinu na manta asalin waka sai su yaya ta shari idan sun jawo ambata yana maiwa da martani ga abokan hamayya shi to da ya waɗannan maganganun ya kwanta ya mutu ana nan ana nan sai wannan malami ya taso shine Nu'man ibnu Muhammad al-Alusi shi ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 1317 kwatankwacin shekara 118 kenan yanzu ma'ana kamar karni da ya wuce da dan wani abu kaɗan kaga bayan wancan ya shuɗe da shekara fiye da ɗari sai Allah ya kawo wani wanda zai rama wannan aikin to da ya zo ya karanta wannan magana yaga kuma ana ganin girman wannan malami da haka a wannan zamanin duk an yarda da maganar cewa ibn taymiya batacce ne sai a ce waye fada sai a ce ai muftil haramaini ibnu hajarin al haka ana ta yayata magana to sai ga shi ba zai bar wannan aiki ya tafi a banza ba kamar da faɗa muqaddimar littafin yace sai ya tamathuli da ayat da Allah yake faɗa cikin suratul maida da Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina lillahi ko shuhada bil qist wala yajrimannakum shana'an qawmin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa yace Allah ne ya faɗi cewa ya kun da kai imani ku zama masu jajircewa akan al'amarin Allah qawwamina lillahi shuhada a bilqist ku dinga shaida da adalci kuma kar ku bari gaba ta hana ku faɗan gaskiya ku dinga faɗan gaskiya kuna adalci shi ya fi kusa da ku zama mutanen kirki ya ce wannan ayar da ya tana ya ga zai kyale wannan magana ba da haka shi ne ya same suna jila'ul ainin buɗe idan mutane don idan mutane ya rufe bi muhakamatil ahmadai wajen yin hukunci ga amadu guda biyu su ne Ahmad ibn Abdulhalim ibn Taimiyya da kuma ahmad ibn muhammad ibn ali ibn hajar al-haitami ma'ana su biyun yanzu ya naɗa kanshi alƙali dama kuma alƙali ne alƙali ne na musulunci duk daga baya ya yi ritaya ko ya yi resigning kenan za a ce ya koma karantarwa kawai ya naɗa kanshi alƙali zai musu hukunci wannan littafi jama'a ya kai matuƙa wajen kasancewa ɗaya daga cikin tafan da suke nuna alherin da ke cikin ilimin musulunci jama'a da irin abin da ke cikin musulunci na maudu'iyya malamin ya yi rubutu yadda ka san a irin zamanin nan da ake rubutu academically babu san rai ko guda ɗaya maganganun yake ɗaukowa ka ce kaza amma shi kuma ga abin da ya ce a littafin shi wannan maganar da ya faɗa ba shi ya fara faɗanta ba wani ma ya faɗa wani ma ya faɗa sannan ga hujjata nan a cikin ƙur'ani ga hujjata nan a cikin hadisi ga maganganun ga su ya kwararo daga cikin zamanin farkon musulunci har zuwa zamanin da yake rai ya ƙara ɗauko wata mas'ala kafin nan sai da ya tsaya tukunna ya tarihin waye ibn taimiya waye shi wannan abokin hamayya sannan mutanen da ake cewa ibn taimiya yana kin su duk sai da ya kawo su ɗaya bayan ɗaya tun da kansu gazali su ainihin farabi su ainihin razi su fakhruddin razi kenan ko ibnu saba'in waɗannan daga cikin falasifa daga cikin sufiya su hallaj da makamantansu duk sai da ya kawo su ɗaya bayan ɗaya faɗi waye su ya ɗauko daga littafansu maganganun da suka fara don a san suwaye aka ce yana kinsu kuma akan me yake kinsu sai da ya fito da komai fili sannan ya fi kuma tarihin ya ce ibn taimiyya jahili ne wannan sa ce to bari ya tarihin waye ibn taimiyya suwaye iyayen shi malamai a cikin iyayen shi da yan uwan shi da dangin shi suwaye kuma ɗaliban shi da ya fitar daga makarantar shi don a gane shin wani jahili zai iya graduating waɗannan duk sai da ya yi wannan jama'a littafi ne wajen shafi shida ya kai wato ina ma kowa daga cikin wasiya ya samu ya littafin nan tsakani da Allah za ka ƙaru da mas'aloli na ilimi ba kankani ba jila'ul ainain fi bi muhakamatul ahmadin ko fi fi muhakamatul ahmadin a cikin nuskar da take nan an buga shi ne da bi muhakamatul ahmadin akwai ta hakikin wani ba misri salafi ne ya ta hakikin shi ya tantance abubuwa sosai a ciki to a cikin nan yayi wannan aikin daga ƙarshe ya concluding kuma har ya gama duk inda ya ambaci shi wannan da kike ibn taymiya sai ya ce Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama duk inda ya ambaci ibn taymiya sai ya ce Allah ya mishi rahama duk inda ya ambaci gazali sai ya ce Allah ya ji kanshi kowanne malami yana mai tarahumi ma'ana shi dai kawai yana kokarin ya fitar da abu ne bisa adalci da amanar ilimi wannan littafi ya kai matuƙa wajen tantance waye ibn taymiya me kuma wajihin fatawoyin da ya saba wa mutane game da fana'in nar game da talaqu salas game da ziyarar kabari game da ziyarar kabarin khalil game da kaza game da kaza game da umara duk fatawar shafi fiqhu ko usul ko hadisi ko menene sai da ya kawo su gaba daya sannan ya bi tarihin malaman da bamani bayan zamani suka dinga gaba da ibn taymiya da kuma wanda suka dinga mai musu da martani duk sai da yawan wannan malami ne masanin tarihi masanin lugal arabiya masanin fiqhu masanin usulu babban malami ne malam nu'man ibnu muhammad al-alusi kenan Allah madauke sarki ya gafarta mishi wato duk dai wannan yana ƙara tabbatar mana da irin fara irin albarkar da ke cikin ilimi na addinin musulunci da kuma cewa wani zamani baya kubuta daga wani malami wanda zai iya tarewa musulunci ainihin wato fada za a iya samun babu shakka za a iya samun wani ka ga ya zama musulunci fitina malami ne amma kuma maki gaskiya ya fi kowa sharri irin wannan malami ga ilimi amma kuma ga ƙin gaskiya da haka sai ya zama in ya faɗi magana ta son zuciya ya san yadda zai yi laƙwanƙwaya ta a rasa da za a yi da shi malamai su rasa da za su yi da shi su kuma jahilai tun da suna ganin malami ne su ga ai gaskiya ce gashi an kasa mai mushi da martani na fata an fahimci wannan to Allah ba zai kyale shi ba ko ya mutu ne yana kabari ko yana raye sai Allah ya ɗaga wanda zai nuna mutane abin da ya faɗa wanda ba gaskiya ba ne tarihi ya tabbatar da wannan dukkanin zamun nan irin abubuwan da wannan ya zo ya yi kwanaki malam ya magana game da matsala matsalar ainihin wato khatibul bagdadi da shi da wancan kautsari ko wanda ya zo ya ciwo kwala khatibul bagdadi ya dinga an taya mashi zagi yana tsindima shi cikin jahilci saboda maganganun da ya yi a kan ainihin wato imam abu hanifatan nu'man rahimahullah wanda maganganu ne da ya rito su da isnadojinsu kai kausari saboda makancewa da bin mazhaba ka zo kai ta surutu lokacin da kausari ya yi wannan maganganu aka rasa yadda za a yi da shi babu wanda zai yi mishi mukama sai daga baya aka zo aka samu littafin at-tankil lima fi ta'anibil kausari min al-abatil wane ne kenan abdurrahman al-muallimi wani babban malami da kasar indiya ko ya zo ya buji-buji da shi kaga ƙaryar da ya yi da sharrin da ya yi da ainihin abubuwan da ya yi na ɓarna da bid'a a lokacin da yake yin su shi malami ne da baya da aka iya da shi kuma duk wanda suke kusa daga cikin malamai iliminsu bai kai su iya mishi mukawama ba kila sai dai kawai imanin su ya kwace su kuma yanzu ai muna samun kan masu kiran matsalolin zaka ji wani wa'azi ko wani kaset ko wata magana ta wani malami maki Allah sai ka rasa yadda zaka ka warware magana amma kai dai ka san ƙarya ce saboda ka san darajar sahabbai ko ka san gaskiyar sunna ka san ƙaryar ɗariƙa amma in yi magana kai dai a lokacin wallahi baka saka rawar ita ba sai dai ka ce Allah ya isa wannan malami akwai maki gaskiya kai Allah ya isa ka wuce amma ana nan sai ka ji wani malami daga wani lungu kawai ya cincimo shi kawai malam ya raɗa shi da ƙasa ya mai tumbur sai a gan shi a ɗage duk ai kabbara a ce shi kenan asiri ya to Allah ya samu dace shi sa mutane su kwantar da hankalinsu jama'a wannan al'amari na addinin Allah dole sai ya kai labari saboda alƙawari ne na Allah madaukakin sarki Allah ya shirya da mu to wannan a takaice kenan game da littafin jila'ul ainain fi muhakamat al-ahmadain na malam khairuddin nu'man ibn mahmudin al-alusi rahimahullah a takaice malam ya ce daga cikin littafin ila akwai al-fathul mubin fi tabaqatil usuliyyin lil maraghi wanda malam maragi yayi a cikin juz'i na biyu shafin 134 zuwa 137 akwai kuma littafin mu'jamul mu'allifina na Umar al-Kahala a cikin mujalladi na ɗaya shafi na 261 da al'alam na khairuddin zarkali gashi na anan wannan littafi mai dogon kari wanda tarihi ne na malaman musulunci tun daga farkon musulunci har zuwa zamanin da shi zarkali ɗin ya rayu da malaman musulunci da malaman da suka yi rubuce-rubuce akan musulunci domin al'alam fi tabaqati ulama islami wal mu'arribina min ghairi ahli islam tarihin malaman musulunci da kuma malamai masu rubutu akan larabci da musulunci orientalist waɗanda ba musulmai ba yana da matuƙa amfani wajen karatun tarihi jama'a domin kamar shine nuqatul bidaya na karan tarihin malamai zai kawo maka tarihin a takaice wani bai wuce shafi layi biyar layi uku layi hudu ko makamantan haka sai kuma ya gaya maka masadir inda zaka samu maganganu mutawalat da duk mutumin da kake neman tarihin shi a karo na farko baka san shi ba to fara da khairuddini az-zarkali Allah ya gafarta musu na'am a cikin mujallal ɗaya shafi na ɗari da da arba'in hudu akwai kuma ibnu taymiya hayatuhu wa asruhu li abi zuhra abi zuhra wanda daga cikin malamai ne da ya rayu a zamanin nan wanda yake da ainihin kwarewa game da rubutun ainihin tarihi ya yi magana kan ibn taymiya da zamanin shi da ainihin rayuwarsa babban littafi ne akwai rijalul fikr wa da'awa fil islam juz'un khas bi hayati shaykh islam abul hasan an-nadawi yana da littafai yan haka ajiza kanana akan rijalul fikr wal islam ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai haka sun fi guda goma za ga su kala kala wane wane littafin shi daban wane dan wane littafin shi daban a jiza haka kanana to a ciki sai ka karanta juz'i na musamman wanda ke magana kan ibn taymiya akwai hayatu shaykh islam ibn taymiya li muhammad bahajatul baita malam muhammad bahaja ya littafi mai suna hayatu shaykh islam ibn taymiya akwai kuma al-imam ibn taymiya wa mawqifuhu min qadiyat at-ta'wil ibn taymiya da matsayin shi game da tawilin hadisai na sifat ba'ifin nahdatul islamiyya ibn taymiyyah salafi wato wanda ya raya take littafin wanda ya raya al'amarin ci gaban musulunci ibn taymiyyah basallafan nan waye wannan shine muhammad khalil harras kaga rashin rashin karatu ne yasa zaka ji mutum yana cewa wai kalmar salafiya mala awal albani ne ya kawo ta kasar nan saboda mutum da karatu a cikin littafai ne kawai saurare yake a gari mai jahilai suke faɗa kai malami ya zama kuma kana sauraron magana jahilai kaga ya zama rasul ala aqibin kenan ya kamata jahili na saurari magana ka sannan kuma da ka saurara kuma kawai sai kawo mun bari ka ci gaba da raddi kai ta raddi sai ka gama raddi aka tambaye ka alaga ba mala albani mutum wani gari ne ka ce to an dai ce an dai ce bature ne ba ka san ma ne garin su ba kana raddi akan abin da baka sani ba sai mu nan ma da muke dalibai gama gari sai mu dinga ganin ka a dage balantana malamai wallahi dan alherin da ke tare da kai sai da ba za a iya cin more shi ba saboda ka daga kawo kanka tumbar a cikin kasuwa ibn taimiya al-muftara alaihi na salim ibn idin al-hilali ibn taimiya mutumin nan da aka yi wa sharri akwai sharri da yawa da aka mishi shekul islam ibn taimiya imamu saifi wal qalam limami ne na biro wato na rubutu kenan ko sannan limami ne mai rike da takobi na jihadi sa'id muhammad sadiq kenan akwai kuma rasailun min as wasu 'yan rubuce-rubuce daga gidan yari na muhammad al'abda sai kuma ibn taymiya wa juhuduhu fi tafsir na malam ibrahim khalil baraka akwai kuma auraqun majmu'a min hayati shaykh al-islam ibn taymiya na muhammadin shaibani akwai kuma littafin shaykh al-islam ibn taymiya siyaruhu wa akhbaruhu inda al-mu'arrikhina shi kuma wanda ya kokari tattara rubuce-rubuce daban-daban da aka yi akai ibn taymiya to bari tattara su a wuri daya baya ga waɗannan jama'a akwai littafai wajen kanta guda anan suna nan a wannan kanta ta tsakiyar jama'a daga daman nan waɗanda dirasat ne da aka yi a jami'o'i game da asar ibn timiya wane wane ya rubutu akan ibn timiya rubutu game da mas'ala kaza rubutu game da kaza ra'ayin ibn timiya game da kaza maganganun shi akan tafsiri duk suna nan ba na son sako da su ne wani lokaci tsakani da Allah saboda raina yakan raurawa to ga sunan waɗanda suke ɗalibai masu iya tada baki jama'a sai kokari su dinga karantawa ka samu koda guda ɗaya ne ka dinga nazarin shi kana yi kana sa alama karanta shafi ɗaya biyu ka sa alama gobe ka samu hali ka karanta in dai ana rayuwa ta za ka gama ko ka zaɓi abubuwan da ka za su ma amfani ka karanta in ko kawai ka zauna haka to fara na kuma su ta wucewa kuma har sai ran da za ka mutu kana kana mamakin ka raye ka daɗe amma kuma baka komai da rayuwarka kallalan ma ya ƙadi ma amara baya ga wannan jama'a wannan shine iyakar wannan gaba game da tarihin ainihin ibn taimiyya ku duba ku ga malamin nan ya ci shafi da yawa tun daga shafi na 21 har zuwa nan shafi na 49 yana yin tarihin nan kuma mu kuma tun daga kan waɗanda malam albani rahimahullahu yi har zuwa waɗanda muke ta dagaji da su nan ni dai na yi kasar takwas kenan ko malam albani rahimahullahu ya yi kasar shida kasar goma sha hudu kenan kuma duk wannan ya ce mene ya ce kataratun ko min bahari hayatihi wa ghaidan min faidi jihadi shi sa kamar yadda na ce jama'a bar mu mita wannan magana ar-rajul yu'raf bi dirasati athari malami ana sanin shi ne ta hanyar karanta meye abin da ya bari na ilimi ma'ana a yadda aka koya mana mu a academics a makaranta ta boko duk mutumin da kake son ka san waye shi kafin ka fara tambayar mutane me za su ce game da shi sai a kokari ka san ina maganganun shi suke mai abubuwan da ya faɗa ina rubuce-rubucen shi ina mu'allafat ɗinsa waɗannan su ne za ka bi kana kara deconstructing kana ƙara reviving tuhyihi min maratan ukhra kana kara rayar da shi daga ciki za ka dinga tafkikin wane ne shi daka masu so su san ibn taimiyya jama'a su daina ƙoƙarin sanin shi daga maganganun maƙiya waɗanda suke suka shi da maganganun masoya waɗanda ba su san shi ba su fara sanin shi daga maganganun shi littafan shi na nan ammatuha matbu'a wa mutawaffira fil aswaq da haka daga nan za a iya sanin shi kamar yadda ainihin wato na faɗi tun ɗazu cewa su mutane saboda aibi suke nema to suna ganin aibin Allah ya zika malam Jafar Mahmud Adam yakan yi kwatance ya ce idan ka wuce da mota da damuna ka watsa ruwa maki sai ce kata da kura saboda tsaba kiyayya da haka ba a gane mutum daga bakin makiyansa su kadai domin su kullum abin da za su faɗa da wuya ba zai kasance aka san abin da yake gaskiya ba kaɗan ne kawai Allah yake taimakan su Allah ya matsi bakin su faɗi gaskiya da haka ba za ka ji daga bakin masoya ba ma tukunna balantana makiya a'a ka bari su littafin su gaya maka shi waye wane ne ibnu kafirin wane ne ibnu hajarin wane ne zahabi yanzu ibn hajar haitami ai daga littafan shi muka ciro maganganu ba mu tsaya muka sauraro waye wani abu da wani ya faɗa akan shi duka daga littafan shi ne suna na rubuce a cikin fatawar hadisiya da zawajir abubuwan da ya faɗa daga su mu gane cewa yana kin ibn taymiya ina fata mun fahimci wannan da haka jama'a mu daina kuma tarkizi akan aibuka na mutane in muna magana akan su domin waɗannan hafawa ɗin kowa na da su kai ma da kake magana yanzu ko kai magana tun jiya ko za ka zo kai magana nan gaba in dai za ka buɗe baki kai magana ko to shi nan ka riga ka yi ma kanka hukunci duk wanda ya yi magana ko ya rubutu to ya yi wa kanshi hukunci ya rage na baya su zo su gani za a gane ya iya larabci ko bai iya ba ya iya nahu ko bai iya ba wani irin mutumi ne shi game da aƙida wani irin ilmomi ne ya fahimta wani ne bai fahimta ba wani irin itijahi yake da shi game da manhajin rayuwarsa kai za a iya gane ma a wani wuri ya rayu duk za a iya deconstructing wannan malamai masana tarihi duk suna gane wannan don haka da haka ake da wannan nake cike magana cewa da haka ake sanin malamai a shi hamadu tuwaijiri ya karanta littafin ibn taimiyya ne ya karanta maganganun shi sannan mana wannan tarihin sannan ya ɗaure maganganun da ya yi da maraje waɗanda su ma sun yi wannan aikin kafin ya yi ina fata allah maɗauki sarki ba mu dacewa saboda yadda lokaci ya ƙure kuma gashi alhamdulillah mun kawo kan gaba ina ganin sai mu tsaya anan insha Allah nake cewa abinda muka faɗa daidai ya Allah madaukin sarki ka sa da ikhlasi a ciki Allah ka ba mu ainihin ladan faɗi da ladan aikatawa ya Allah kurakuran da suka faru mana na karancin ilimi da gazawa da tuntuɓe ko abu makamancin haka Allah ka gafarta mana muna ƙara addu'a ta musamman ga malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani shehu darar hadisi salafiya wa mu'assisuha ya Allah ka ji kanshi da rahama Allah ka sa ya huta Allah ka an shahadarsa Allah ka san can tafiya mishi nan ya Allah ka sa yadda ya cikawa wadda muke ganinta a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyi na cikawa mai kyau Allah ka sa ya samu ayyuka da daraja mai kyau a wurinka ya Allah ka an shahadarsa shi da Abdullahi ɗansa da matarsa Umar Abdulbari Allah ka raya abin da ya bari a baya na zuriya da karantawa da ilmomi Allah ka sa manufar da yake da ta game da wannan makaranta da sunna da mazhaban salafiyanci da ya ɗauka Allah ka sa karanta wata kai fiye da yadda yake tsammani muna addu'a ta musamman ga wannan bangare na arewacin Najeriya ya Allah ka fitar da mu daga cikin halin da muka samu kanmu na kasancewa mu maglubu na alaihim Allah ka gyara mana al'amarin na siyasa da tattali da rayuwa da addini da zaman lafiya Allah ka ainihin wato ɗaukaka mu akan mu Allah ka fitar da mu daga ƙangin da muka samu kanmu sakamakon munanan ayyukanmu da kuma jarabtar da kai mana ya Allah ina faɗa wannan magana nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum